to yan ta'adda za su kara yawa domin kowa zai gane idan yana so a taimake shi to ya zama mutane ne zama da ta'adda mutanen kirki kuma za su kare ne za su kare ne karanci to shi zurkan zai bai zai da irin wannan policy din ba shi a sa. idan tsiya ta zo da ita ta zo da zalunci da shishigi da ta'addanci to za a sa karfin gwamnati ne a yi maganin ka a maka zai amma idan ka zama mai biyayya da kyautatawa to kai kuma gwamnati za ta taimake ka da kyautata maka da inganta rayuwarka idan ana yi haka mutane za su zama mutane kirki ko ba su zama mutane kirki ba mutane za su zama mutane kirki to yadda ake so gwamnati da zama kenan ba ta zama duk wanda yake son cin moriyar gwamnati to ya zama dan ta'adda ya zama matsiyaci ya zama a kabili to shi zai cin moriyar gwamnati amma kuma ya sake ɗauka wani lunjani daga inda rana take faɗuwa kuma sai rufi inda rana ke fitowa shi ne sun ma ba a saba ba daga nan kuma sai kama wato hanya ya fara tafiya ba shi kadai ke tafiya ba yana tafiya ne da runduna ta sojoji masu yawan gaske duk da aka samu cikin su ba ko su musulunta ko ya yi garin abu shi idan su musulunta sun ne ka wuya to shi kenan sun zama cikin rundunarsa sai a ci gaba da yawa sai a wuce gaba yadda dukkan lai ya rika yi kenan da aka yi yi duniya gaba daya har sai da ya dangana da wato inda rana suke fitowa da ya can waje da sai ya same ta ita ranar ta garuwa a kaune tana fitowa ne a saman wasu mutane Allah ya ce nan naja Allah ko min dole a sai jira ba mu sa musu a kamar daga ranar ba wato yanayin ƙasar wurin wato kasa ce wacce gini bai iya zama a kai saboda gaba ya yi gini a wuri saboda haka mutane duka a waje suke yayin da rana ta fito da kansu wato tana da tsananin zafi gaske wato dan adam ba zai iya rayuwa ba a daidai wanda lokaci sai da rana ta daga kai sama wato wasu malamai suka ce wato akwai ruwa a kusa da wuri yayin da rana take fitowa to sai su fada a cikin wannan ruwa wasu malamai suka ce a a wurin akwai duwatsu da suke da koguna da ramuka na ƙasa idan rana za ta fito sai su shiga cikin wa'annan koguna wa'annan ramuka sai su shiga sai su koya a ciki har sai rana ta ɗaga sama tukuna to a lokacin ne wa'annan mutane kuma sai su fito ci gaba da harkokin su yau da kullum babban hanyar su ta neman abinci malamai suka ce shi ne suna yin kamun kifi a ainihin wato wato wannan rafi da yake teku da take kusa da su idan sun kama kifaye to sai su ainihin gasa wato shi ne abincin su yadda suke rayuwa ke nan. to sun kallai wato sai zai samu wa'annan mutane shi ne hata ya zaba daga makara a su. wajen da hata da zuwa alaƙaunin lam naj'al lahum wato ne min duni hasira to sai Allah ya wata magana sai ce كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا yanzu wannan zuwa Allah lura da faruwa a Allah ya ce muna da shi da ilimi bisa jarabawa ruwa yake tafiya wato ainihin duk inda ya da duk inda ya taka da duk inda ya shiga wato Allah ya ce muna da shi da ilimin mu mun san abin da yake faruwa a wannan lokaci malamai suka ce wannan ake koya wa mai mulki wato darasi ne ake koya wa mai mulki duk lokacin da kake mulki to duk abin da aikata to ka sani cewa Allah madaukin sarki yana gani da kuma yana kallon ka idan kana da wannan aƙidar za ka yi adalci ga gaskiya ko ba za ka yi adalci ga gaskiya ba za ka yi adalci irin wannan aƙidar ita ce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu da su sayyidina Umar radiyallahu anhu wato ita ce wanda suka rike wato suke ainihin wato yin aiki da ita wato sun rike adalci sai na umar radiyallahu anhu lokacin da yake khalifa an taba kawo turare wato turare ne na musulmai ta araba musu to sai ba matarsa cewa ta ta rarraba. to a wannan rarrabawar take sai turare sai ya taba sai ya taba hannunta sai ta goge a jikin mai a jikin dan kwalin ta haka da dare khalifa ya zo wajen uwar gida ya ma zo kusa da sai ka shi tunani sai ya ce wannan tunanin ba sai ya ce ai da zuwa yana rabawa ne sai ya taba annauna shi da goge a cikin dan kwariya sai ce inna da wa inna ilaihi raji'un ya ce ina jin tsoron kana ta ji alƙiyama a tarihi cikin da suka ci dukiyar talakawa ba da haƙƙi ba nan da ke cire dan kwali daga kansa ya zama wa dan kwalin ruwa ya sa a kasa ya goga ya goga ya wanke ya san sinari na jin turaren yana da ya sake bayarwa ya goga ya goga ya wanke ya sassana ya kashin turare ga yana sai da ya ba ya sansana baya jin kashin turare sannan ya miƙa mata ya domin ya suke ke ko Allah zai yafe ma wato wannan shi da ne ne irin ta ta tsantsan da wayannan bayan Allah suke shi a bisa mulki da shugabanci da Allah da kasar ya ba su saboda aƙida ta cewa duk inda suke Allah ba da sarki yana lura da su yana yana ainihin wato kallon su khalifa Umar ibn Abdul al-Khalifatul Khamis a lokacin da yake khalifa saboda tsabar adalcinsa da rike gaskiya da amana ya kai matsayin da a lokacin da yake khalifa kura da akuya suka yi kiwo a wuri guda daya kuran ba za ta iya taɓa akuyar ba akwai wani barar da kauye yana kiwo sai wato kura ta kama cinke shi guda daya wato barar da kauyen yana kiwo tumaki ne to a wannan kiwo da yake da tumaki a daji sai kawai kura ta kama cinkiyarsa guda daya da kura ta kama cinkiyarsa guda daya sai aka ga yana yana kuka abin ya ba mutane mamaki sai aka ce masa ya kai da kake da tumaki da yawa don kula ta kawo cingiyar da guda ne sai ka rika yin kuka sai ce maka wallahi ba ina kuka don rasa wannan cingiyar da zai guda ne ba ne ya ce a ina yin kuka ne saboda ina jin tsoron kada Allah ya yi wa khalifa rasuwa domin lokacin da khalifa yake da rai wannan bai taɓa faruwa ba kuma haka haka yana dawa ya kwata labarin da ya fara samu shine Allah ya yi wa khalifa wani ibn Abdul Aziz da rasuwa da wannan ne malamai suka ce idan shugabanni suna so a daina fashi da makami a daina sace-sace yan fashi da makami da yan kwanta-kwanta da yan tashi-tashi su daina ta'addanci to shugaba abin da zai shi ya kokarin sai ga yana kamantawa wajen kiyaye amanar dukiya talakawa da Allah ya bashi kuma ya tsaya ya sa wa sa ido za ka samu wasu wurare shugaba yana iya kokarin wajen kamantawa amma sai ya sakaci sai zama sauran ma'aikata da ke sa su kuma kowa wato ana yin wasu san dukiyar talakawa ana yin kashe mu raba to sakaci da zai yi sai ya zama da shi bai yi dukiyar talakawa ba amma wasu sun yi ne wasu sun yi ba a karkashin sa wanda wannan ma kuma shi sai an tambaye shi akan wannan ne a ranar tashin alkiyama domin shi ne wanda Allah madaukakin sarki wato ya dora wa nauyi girma da shugabanni suka zara irin wannan amana to shi kuma Allah zai taimake su za a daina wato samun yan fashi da yan wato kwanta kwanta da yan tashi tashi a cikin gaba Allah ka ba shugabanni mai yawan kiyayewa to wannan shi ne abin da wato khalifa Umar ibn Abdulaziz ya gudanar wato shi sai da ya kai matsayin da wata rana yana aiki a ofis sai ga ɗansa ya zo da da ya yake aiki da rigila a kula a ofis ne sai ya taɓa yaron ne ke tafi da kai sai yaron ya ce mahaifiyarsa ce ta ta aiko shi sai ta ce da ta ta faɗi sabon sai ya kashe fitila akwai wata fitila a kusa sai ya kula ta wata fitila da ke gefe sai ya ce faɗi sabon da ta aiko kai shi sai ya gaya sai yaron ya ce ta aiko da ta ce ta da kaza sai ya bayani bayan ya gama yin bayani sai ya ce to shi ne da ya kawo ka sai ya sani kai kuma da bidin da ya kula daga mutane da ke zaune tare da shi sai abin ba su mamaki suka ce ya shugaban kasa ya kake sai kashe wata bidila kake kana kula wata bidila sai ce a ba mu gane ba da suka ce ba su gane ba ya ce to shi wannan yaron da ya zo jira da su ba damuwar ta kawo ya kawo mu ya kawo mu matsalar mata ta ce wani personal issue wata matsala ce da ba ta da to fitilar da ya samu a kunne a cikin ofis ba. kuma karanzir ne da ke cikin fitilar da kudi da kawa ka saya ya ce idan na saurari da mamuwar na. da fitilar da karanzir ɗin fitilar da kudin talakawa ka saya ina ga kamar na ci dukiyar talakawa ba bisa aiki ba ya ce amma ita wannan fitilar a cikin albashi na da saya da sanari na da sai karanzir ɗin da zuba mata to kaga wato ita ba matsala sai na kulla ta alhaji malak ya na saurari wannan gidana to yanzu tun an gama za a ci gaba da aikin gwamnati shi ne da kake kira da kuma na kula da gwamnati sai ci gaba da gudanar da aiki sannan sai sake wato kama hanya ya ci gaba da tafiya hatta idza balaga baina safain wato har sai lokacin da ya je wato wajen wani wato gando tsakanin wasu wato duwatsu guda biyu wato wajen da min duni ma kauma wasu malamai sun ce na duwatsu guda biyu wato suna tsakanin azerbaijan da armenia to amma wannan yi duka magana ta malaman tarihi wato ne ce waje da inda a kauma وإنه ما قوما ووجد من دونه ما قوما كارثة وتمن دونه ما كامية كارثة إنه إذا دون أولى يوسف وجد قوما سيسا ويسو متعب su mutanen la ya kaju da ya fahu da kaula wato ba wato kusa da su fahimci magana wato mutane ne wayanda irin yanayin hausar su da su ba a iya ina ba wato yurki hula kaula idan yurki hula kaula ne wato su ne ba sa iya fahimtar da wani in yurki hula kaula ne to su ne ba sa fahimtar maganar da ake musu to wasu malamai suka ce duka biyu suna da wahalar ganewa ko suna da wahalar ganarwa sai dai same su a wannan wuri wannan ya nuna kenan na san shugaba ya dinga zagayawa a kawai ba ina ba ta shi wannan kun ga gashi ya kama hanya ya shiga tsakanin wasu zuwa to ana so a samu shugaba ya rinka samun wani lokaci da zai fita yana ainihin wato zagaye kasa ai shugaban kasa ne da zai cewa ya zagaye jihohi da kasa ya ga abin da yake faruwa in gwamna ne ya fita cewa ya zagaye ƙananan hukumomi ya ya ƙauyuka ya zai ga wani irin ruwa mutanen ƙauyuka suke sha ya zai ga wasu irin rayuwa suke idan sun yi ruwa ya suke su ɗebo kayan amfanin gonar su su kawo inda wato inda za su sayar yayin da hanyoyin su yake yayin da masallatai ya su yake wajen ibada ya ka ya kai ziyarar bazata ya rika su ya ga yaya asibitocin ke akwai yin abubuwan da ya kamata a samu na jinya ko ku yin abubuwan da ya kamata a samu a jinya idan ka kalli yin asibitoci a najeriya za ka ga akwai matsaloli da yawa za ka yi ka samu